الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الناس فوقي بقبكم من صابت 2015 كالندر ميلادية يا شيخ يكاتين لتاتي القواعد والأصول الجامعة يا شيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ne ka'ida yan ara tabi wutsoyi ka'ida na gayya ko mulwarisu makama muwarrisihi alwarisu zanagi guna ya komu waje matsayin makama muwarrisihi makani ko matsayin zanen waje guna kuyo zanagi hmm. guna wagi matsayin ya zanen wagi guna wagi adake zana a jihajjali na ga jihajjali na su kuma ta cibo ko A akika zai jagi guna zaunci na a zane a cin hakin nana ina lawo cibo na ji sun aisha rabi allawa wani ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga mamata wa alaihi siyamun sama anu waliyo zane ga jiyan deli azun mataci ubo na waliyu ga azun wucin feyu a gaga yana ke di alaka bi yana ta cinye zana jiyan deli na wani ya kishi yin wani mutacin zai jagi zane gunan na ajin bolo-bolo a magakin na cinan ebana annabi sallallahu alaihi wasallam ko? a yawo shi dabo ko dukiyar da shi dabo ne ƙetin zamit na shi na yau nan annabi sa sallam mafi la'ala zai ji gawun yuna. Wọ́n gbẹ́gbẹ̀ lokaci bẹ́ dabo ni. Hmm? Eh. a na annabi ga zane ga magi ba ta nan in gawo sannan maga sannan maga ke ajin anjali malu za nwa ce gwani ko yin egishi na ya fi daye sannan maga ajin anjali umar ci ludu kiya gwani da jage guna ta jikiyar a tagiya lokaci da ba ne sa sallan sai jan ce amma amma wuce lokaci na tsoye shi ji ba goya ne bi dukiya ji da wasu rawar benare lokaci make bai da wani ne sa sallan mai zade ga jan jeli wajibi ne in ba hal alai dainin in ba ba ta tace tubo ko aga ga eh amala ya ne bi rasulullah ala sahibikum na ji na ku to na ne da cewa ba ta zai yi gaji ba ta nan amma jan ajili yayi na kai mun ci hannu gaji ga ana wula bil mu'minina min an anfusihim min gaci cancanta ya mu'mini jo ganci ta can ina lawo ke da zai ji wali ko zai ji tsoba sana jan ajili yayi nan alagbata wọn wo abekin gaji ba ta nan kuma hakika nabi sallallahu alaihi daga nudiye gunan wujiyan wani irin na ji a cinga gaje ma mutacin ya wuli ya wuyan zana ima na zai ji agi zai ji zana ajin ajili na gunan lamarin ya ji min ji wanga na da alaka da zana ajin ajili a yi nan ga ta ciwo Allah subhanahu wa ta'ala gan wa man kutila mazlumin faqad ja'alna li waliyyi sultana zana ga wucin zalunci wani a kagbabe hujje laya zane ji waliyun ku zai tabuna fala yusrifil qatl innahu kana mansura azu gaji ba na dan zawo mu ko hmm. al-imam sa'di rahimahullah gali annahu lamma ma almayitu e zana jadile na nawa jadile ni na wanta kala maluhu ila warasatihi duki yuma wa shifti da baza na shagi guna wa kana ma khallafahu min ayani duyuni ana e zana lugwanin don zuma ya gbata jinan وحقوق بحق جينا فتاب الوارث فناب الوارث ثم ناب مورثه في مخالفته زانا جيغونا وانجي كني جي متسين زانا وانجي غونا كو فطالب بالديون التي تتعلق بالمورث بالموروث او اجيغان ya gbata na idi alaka bai da jihar da layi ne nan wa ya kudu mini wuluwari su duyu na hu da na mage gunan ga gbata na jiwo wa ya fudu wa sa in lam ya kun lahu wasi ya na jima ujina sukun agon implement wa lahu an yi tasarrafa fitar kaci. zannan na jima a ji gudanar nan a ji tasarrufi wa ya ciyen dukiya na zannan lugwa don zuma wana walauka na lewaris madaniyan na majinan bishartu da mani dainin muta'alliku bi tarika kawai to zannan jin hajjini na ngaji ba ta ji ko alegan an na jiga alayyadan don lamarin wucin ya annawa lam shari'a kan lil mayyit wa innama kai manzilatihi bi manzilati naib anhu fi fi mawjudati wa tarikatihi waje jikin gidan ruwa bayan na jujjene bayan na juluwa ne wa ya talaka an wa amuwa lawo ko kawo cika dukiyoyi gobe ya kyoji misli khiyarul aibi wal gabni wa tadlis ke ta ya aibu nan na ke gunan kin wa gan gama babun na bu zana janjeli na ga janjeli ko eh amma ga da jagi gune dabo hmm zan wuce na janjeli na ga gibata bata na ji tatin zibo mun tatin da jagi gune nga gibata yanzu da jagi gune ala bata yanzu yawo waji nazuru ga ya fiya malafiya alagbata wancan hawaye bane a nabi ga dainun lahi a haku an yi kuda ba ta yanzu ya ci gugoyi na a wagana ka gaza na maji to a ce wasu biya ko gami zannan na jin ajali da hannun nan uji wasu ya ci gani gajin ajali yawa kaza la kaza yala ci kaza la kaza ya kaza na laji za kaza zannan na shi adan su mu guda su kuma ga jiki a ga alawa su yannan jinanin na ga aludan ya tun a cagawa min ba da wasu ya tinto su na biya audai ne ko zannan na shi a ke yi guda na fa a ga yi dukiya na zannan ga lugwa don su ma wani a gan min na dokar musulunci wagan a jiki nan mm. hmm? a gunan zannan na ke jin hanjali da hannun kuyo in hmm. gajin agreement da zanocin ya niya shi ya kan ko me wa gafi ya ni wa ke gafi ne hmm? ya kaza lamawai da kaza ji ka ni kaza nan kuyo ko hmm. ko agreement kaza na yi jinan da saini jinde zo gaji wato lobe mutum bai saini yadda ji bai ne gaji faruwa wa ligas da ya ja kontinu yan yi cigawa bai ga cigawa mai bai kazai bai kazai na a yi rijo da ni ja duguna kuyo ko bani zawon shi na jihajjadi na inda kiyo inda shago na wankun ya kenan wa ligas daga nan wuce ga shago wancin bai ya ƙi na leonin ya zaga zai zama a shi shago wancan to ga dikiyan na kura ko amma ba ni ganci masu ku? na wajen hajji da yanin da ya ji na za a biya ta ita sarrafi da yan nabo kuyo ko to man di same zannan nuna kin da gawa da shi amma la gba doja ko ko mata to deposit in jani biya ne biya cin gaga ne na wale ji a jugu na ga da complete ne kenan yin ai gudan na ko ai gudan na ba ko ya e tsayin yewa ko ya e tsayin yewa da sauransu a ta continue gangani biyu wa inna maktalafa ulama man shigacin da ba je hali ya ko makamu fi khiyar sharti wa fiyaki shufati nawa jiki ne da nubu ya bayan khiyar sharti wa tsayin sharti ko mai watan fal mashura an ahmad annahu la yakun maqama muwarrith bal yabtulu bi al muwarrith idha lam yakun talaba biha wato wuce ya nya da ke gadi be idan zan ja be hakkin zan ja ji na be ke ga wawa na no dogan eko lagun ba ne ne ne tsogun do shi ne shi eko e jajan eh aji so wale gan ashe ko kwawa alfurman gwace butu soba na soba doshi nan wale gan shi ba da ya shufa da ne bibi a can gane rabu jiki rabu gadon so za na jajili na suku a cuga da wani bu ma jajili ya ne hmm? so na na wa jajili na suku wajen zai jajugu na a tsobu ya min na ba ya ci ba da fiyawa shin za step da abun wa ta decide ya cinye zanna ka sha decide wa ngoga bi ngoga ne mashhur maza bai ma Mahmud nan bayo daga kiyo wa ga dabawayin amma limamu sa'a amma wa sahihu ya e gana ta zu gana ana mis da gairi ali an maqsuda wa idan laisa ala ibtali hadani makasuri yirini tawashi tawaku ta khiyarul majlis ta khiyarul sharki ko ta khiyarul aibi ta shufatu ta wasiya no jina ta dukiya no lugwana ko batan yan naji le jaji guna ga stepin a caci gaba gangani biyan nan ebogo a ga ga shufatu ta waka na dalila wala ta'lila wala ta'lila sahihun وإنما قيل فيها من التعليل موجود fi? غيرها yana aga ga aga aji illa nan a ci a gaban bai shi fati nan ga wani yawanci don kibo da to na kenan alhafiz al'allai rahimahullah wajen bayani cin yaki na ji a shift lo bayan zai ji a jiguna da yaki na ji a shifta ne ga dabitu fi zalika ina kangi ko kai da ya yaki na naja na a shift labayin sa na gigunan gayi anna ma kana tabi'an lil amwali fa inna yurasu ina ga la milatu dukiya na a gigunan wuce mamma wa ya ji ajali mu je makanta no tu ila ki mai jika to fi makanta ki mai last two fees bi na ya ga kiyan ya ji gun wuce mamma wa ya ji hadali wa madeni ya ji gun ya ni wuce mamma wa ya ji hadali wanda kaya ko ewa ji ede ji rufuta ji jilbabu ji e, ko eda ji etu da sauransu firiji tv plasma refrigerator freezer speaking system computer laptop da sauransu yana bata an gafi amwalu ne yana ji kefi zuma ya ji jike ya ji eguna kuyoko mini ngole ngole na tsoyi zahiri ne waji a ti dai shi dabon na je lamila to ya wani ka khiyari majalisa ke khiyari Ya majalisa ne ma'ana ya tsaye majalisa ke ji nufi mi ga bai gani ya shi han state na biyoyi bayanin nan ba na ji shago da ya nunga ya ji yau? na yaji migashi miyasha miyago miyagwa ba sai fushi don bai buwa jin ba rifiti don ba kaza don ai bai ke ga gari ba abun nan ga migashi wuce transfer ya miya nan gole business a jiki nan wasu duwani don albayi ani bil khiyari da ya guba na da kiyo adeta malam ya tafarra kakan ala ganin ebe gogba ni mamma wani jihar jeli kun da haka zane ji zane a shi kwamfuta nan mewa game a shi kwamfuta iri kaza da iri kaza da iri kaza da iri kaza yau ji gane ko wuce biya jan hajjali yau ne yi na jaji huna yallo shagon na wajen eh kaza na za ji wa alikawa ligan wa shi mai apartment jani da babu rudan ko ya labi ya cinde sifari na ga a ah, iya wannan a ah, iya wannan a ah, iya ji kaza a iya ji kaza ne na gani zana abe da yanzu kwan da zanen to ji zanen to gangan wuya shi na wajen hajjali ya ne bugo <clears throat> kuyo ko wa khiyaru sharti da khiyaru ya sharti warraddu bil aibi gandi a rejectin ya bu aibu na dabonin kani ezu jajilina wa gan zagar to za kan kanzan laye ni ko la bulo kwa da iri ni ko kanzan kan ni no ji gani ako e wo mo ndana ngo te mi go oda da aji alugwa don ga ba so ko so to cha yi tusu ka sun bi na aji aji anjeli now zai ja guguna ade ta cin wali a gaskiya bulo kun na buka wa gutu cin wajen bayan ko a gaskiya fi sabilin layi mashin na na ga wasu obi na wale mashin na jiwon ruwa na so tanti zawon liya a gudan su ɗin wajen hannu bai ci tashi na ko a kazan na ji kazan ga wale raddu na amadi wat bil'aibi za wani can ade kwa ganga za na to ga wa shi bai wuyi na wajen hannu bai liya na i ka zai gan wa shi bai wuyi na wunde kiyo wunde khiyaru na wa da ma da ya tayi mai wa mai wa nan na gen na ja ko na jaibu na jaibu a nan yi magaji kine da nuna bayan nan wa khiyarul khulf dan bai tayi za e, e, e za ya e makare wa haqqu shifa'at bi haqqi ya shifa'ati wa sa'ir al muhakamat muta'alliqati bil maram bil lamarin kun ne ki bata shi da alaka da dukiya nan wa kazalika ma yajiu ila ila tashaffi a ci a gaya mai ne je bano alaki a wani banza mulu cuta kal qisas fi nafsi wala atraf ke qisas ya bayan rayo gangani bi al atraf jina idza gaza bi nafsi alama waga ko idza ga yaku idza gaza bil

aru ewa ga kasha a wuya ya ga aru ewa ya ga hmm? amma ga na biya kin caji ga mi fa ko mi fa nun ga biyo wani ya zanna ko mun so ne wani ya zanna kin caji a kin caji na wani mu fe dikiyo hmm? eh mu fe janjeli ne ne na wa janjeli da na zai jaji kuna ga decide yake yin nabo a ga to daga nan da ake a gagarin alu e ya wa ya ga ko a ga wuye ya ga mu ko mu fabi ko mu laji ya ko ala kan zaji nan a ga to zan wa ji an da ne bugo a ki da ta yi in da ya ji ku na ga decide wuce to kuyo mm. ala tarafi gabba gabba shi wali annu adon kadi kadi ya ulu ya ulu ila al mali wa kan to mun je balo o to mm. tu pa fun aga e tuba na funa a fan za kan zanga amma za na wuce a ga alama fara ko alama ji kazan nan fejin handali da jaji guna ga decide na so e bonne to ba ga fa ga ga ga lawaya wa ka haddil qadfi a cin ga ma ya qazati ko hmm. wal muhakamati fi zalika inda Allah ta'ala da kotu to yacin ya cin ga gabu e za shi mun diyan nan zangoci man da kina suku wani nawa ji kan zafi gan nawa da dai ci eh ɗaga wace tan nawa e wula lokpa a mafi jin hanjali ya yi gina jaji gune jaki ne ya ji kini matsayin ne bai e laza ne da ko nan yo ji gani aku e bo ne zane ji e ga da shu ya zane wa ji guna da na kici bo a gada mu dukiya zawancin wa gada mu ko hmm. wasiya ne zawancin gadi nan ko wacce na zawon ci gace nan agreement na zawon ci gaji nan ko ene gaji alaka ngani be haddi ko a fa ko a gafa mu ko ene bi alaka be qisas ji ko ne ko alajiya ko a ga jiya mu da sauransu na wajiki ne batan wa a gandabo kuyo misali bani e ya zashi shi waji zagi da dayawo wujikiyar eh wulada yawo na ƙajin zagin na wulada yawo na wula ga hati amma ka ku ne bugan wa na wa mutu za ka zan ƙajin zagin na fa'ula ga hati ko maga ga wa tsobo ke mi ne ba bai ni ya tsoba da shi na wani jiki yau in yi ba wo ya bugo to ko a kuri jiyo da ya guba ya goro da kan gana kan wa jiki yau wa goka ga ni ani ba na ma to ma ga kiyo to ẹba náà ọjọ́ ní kíná sókún ńlámitó àlìkọ́ọ̀lù ń tì náà ń jìnà ń fẹ́dà jarka da ginare ginnan wani ba e, ke yanyo so ita ya sa kaza ji kaza ji jankalin wani to ajibi lole yana na gbanin nan za na shiga a jikin zagin na gunan ban bai bere ne mancu shi dabo yan mancu shiga a bisa da yake a bai ba mai nan waya biya kashi kin wajo kai kazan wajo kai kazan wajo in yi gayo amma ga wani babu nuna ba na ji na wani ba na amma ga wani daga bayan mhm. a ga amma ga zai wa ci tigan nuna ajiyar ajiyar ni wato aga ga zaga wa ci ya cinye ma ajiyar ajiyar ni ya ganga zo don so ci buyi ba da ya ci da sagwana hmm? lowa amman nikahu wal hafiz lillah yace ci gaba ga amma yawo wata wabi uhu gani bin lamitu ne fala yantaqilu minhu shay'un ila sati warasati yanda ta shift daga bagolo ba sai jaji guna koyo misali ni na washishi wada sadeki ya ga wayan zaki ke wa ga asma'u wada sadeki ya ni ngodi gani ako wa kwaci ani wa katayya jani wa kaza kaza jani ko da komi da komi a la fayawa wato jajili ta an ce shugun biya jajili ruci sai shiga a wurin wuri da imani so wasu ajin hajjali so na wajin hajjali da na sukun zai yaji oguna a gangan kemina yaji oguna inu wuce alaji kiyo a gato yi ni jigun ahihin ẹ̀zẹ̀yẹn zan do ce wa ni na gbari ngo le na ce you separate agreement ndo ti kan hmm. ye we wa we wa ko unde boye ya unde boye ya wa unde kaza unde kaza ya wa unde ga wata shift shift jita in the name of i do one ko je mi shi wannan illegal in ye wannan wata jin ajali zai ji tsoba wani ajigunye yiwe we wowe ajigunye mota we ajigunye mashin we ajigunye anseti we ko ajigunye shago ne shi wajen fi wani amma ajigunye yimiwe ya ya bago yimiwe wunji property na shift lo ba zai shi aji ogun na naga na ba li na zauja lam yamlik manfa'ata zaujati ko wa innama mallaka yantafi'a wunji ga ba wunje ya imije na a treat imi treat like evu ko kana da da biwina mulki yayi mi ne wuje na wuje amfani da yi mi ungu da amfani ungu da mulki un to waje ni fiyo imi ga yi yawe ko hmm. waje amfani waje yawo cin wale ko hmm. woma woma waje amfani waje yawo tugwa wo satisfaction ta ci waje amfani waje yawo jisun da duyi ko ye jiji waje amfani wabin yau waje suna so biyun kawai just to live your desire da sauransu na gyani na yakin yawai kaku na waga jihadi ne zan da ci ga amfani nan gun inherita yi ko ji gane wu na yagi ogun na adiyan zan shi yagi ogun na adiyan na tsawa na yaki zai yagi ogun min hmm? na yaki zai yagi ogun iya mangan gole eh ne ya ke da lokaci ka amma ga ka za mu ci wato mi wasu kun jiga a juji wuce a di amfani shi den di ne mu e jiwo wan hi eh. mun ci ai new agreement din da ci kai mun ci ma yi bayanan wa idaji, wa ihdaduji wa kanzaji ngole ko ba na wace pata da kun zan da tibe wewa mun sai da gina maji wewa ko wewa ci ya sare ki wani ci ala doji a ci layu a ci ala ya rishi ma dambo ka zan muji ka zan gole separate contract to take place ke no take place bai zama fari na mun ji gaza ni ja bi ji amfani na jendi ne mu a ji zanna gwan fakta sura bi zalika alayhi ngole ko e ba ngun ya da amfani na ko so wa kadhalika ma kana yarju ila shahawati atin ya ga ne ga je bolo ba shawana kun jiga ya zagi gunja kashi yari man aslama ala aksar min arba'in ko zane ga jihadili zane ga alo musulunci amma wanda ya yi wuki wanda ya yi ga guni nan la ya ya su fi ta'yini fi maqam zawji kun ji ga zana ji guna nga abin kiyo nga abin choose in the nga abin choose on behalf of eban hmm zane ga waliya hmm ebe na wanda iminu je ti lo musulunci ba da nafa lo ile a e time zinwa ayo if left to him if left to him mutu ga decide ebe nu pe ni be zando ro pe ni zando mi na bo ji wo na wọn àjìgọ́ wọn rí àjígún náà tàbí decide rẹ̀ yìí ń ná àjọ kí

lam yakum alwarisu fitayin maqamahu ala al-asahhi idza shin ga wani zainiya. amma wasu specify ga zaini dana wana da juguna wa ji matsayin nawa wato ga zaka zato ga wani kwami ne abwa iz muta'alliqatu shahwa ya banan nadim alaka da bi shawai wa kadhalika al-li'an atin al-li'anu jin idza kadhafa al-muwarrithu zawjatahu thumma mata e zaga shi wanci gan imin wunshi zaini mini abu da ya ci nfe jin hajjili lem ya kun ulwaru su makama wa fili an wale wana jiguna wa abe gikini ba abu na gan waga stand on behalf of him ya ce lamarin li'anu ba li'annahu min tawabi nikaya banan na ila milatu gani kawo وهو أيضا يجب إلى الشهوة والإرادة ولو haba من walau wa ba minib ne ko suma mata lam yakun alwarith ghayruhu arruju' fi zalika wa in kana zalika min tawabi almali an almawhuba ghayr mawruthun anhu wa haqqu arruju' muta'alliq bi sifati alubuwa wa qad fatat ez no ile ez ulan to da uncho ga mi ake gwen eh Allah bayani daga baba da kiyo baba da ake yi runci ko amma ba bayan na je wuce ajin hanjali yan wa tuwara yawon ajin hanjali a biya ga ila ya wa biya zan da da ake nan wa ganna na sai zai sai baba wata ma ajin hanjali ya ne odo ta wa biya yawo wanda sanar wani hmm. wato kewa ji fahimta ba gwanin wani ajiza zagunan ya ji dabba na ji wa giki ne matsayin zane wa giguna wani eh jumar dan bana wajen hmm? eh, na wajen kini wa nan ẹza ṣíṣì ndé inú wiki ndé inú ndị ìta musulunci ndé lọ musulunci àgún jíkíọ ntagún ni ńlá àtagún ni wúta fẹ́ jíkíọ fẹ́ jẹ́ àjẹ́lì yẹn na àjí ugun náà yẹ gùn wọ́gán ne make na wuta ya no eza shi shi ngai nu kazan e ngai zaini mini nu bo gaskiya wanda ya ci wuji kazafi no ne o maza ci haje automatically ki abin faro li'an ka na ji li'an ga da sun zanna ji hanjali? dan na ci abin ga to daga ne zaka zaga ga ga ga irin wucin ma da nan ya gikin li'ano matsayi bonno e baga jin li'ano bai be ni wanda zan da ta replace ne ba ko laji fahimta yi nan eh? ta amma wali ci su kuke wali ci waje wuji o ma wuji jike o ma wuji lugwaji na wu lugwagi da hannun nan waga yi foma da waga wani ko wale ya e wali ci ya bu nga dambo bu ya wani ne diga alwala ulimana taka wali ci wuci ga adan ya zane ga wuji lugwagi nan ko amma ya zaga eh, da wani ci imma ga inna gairu maurufin egi eh, guwa bi dalili annahu annahu la yantaqilu ila jamil wala sati yabun wacce da ba su yi gun bai nuna amma ya ga na ga na tula ga ya su eh, ci ko amma al asabatu ji a ga ajigun yan walici kawai yau zai yi alasa mutu ilimi ya gubo wale gan al'asabatu ilimi ya gu a gayi aularo jilin zakar ko? Hmm. kashi zaba gina ga tsoba gan nan nga aiki nga ya al'asibu ko? a shiyayen asabul furudi ganda wani ene ke bayani wani ta yanzu yau zane al'asibin wato zane al'asibin ga ji kuma wani ce shi wani nufi ba ni waje 10 miliyan ko yau ko waje yi waje yi kya imi o maje jiji

1 over 6 ko wacce da gibaji ganci wani a daga yin zane shi waya ina ki ɓatan za ku gibagin nan sai gibagin na gbani ga al'asu ba ne yau ko mun depend ya ke mina sinari yin gu nga biyanin administration ne mu zama da shi eh. mun yi ko irin cewa zama dana sai gan a diga zuci ku ya fata wa da shi da ya da da jindu shi a hagan da jindu shi a hagan eh. to lokaci irin na irin alhassan wasu a take place ba ba eh, inge yana gadda buwani na rashin wa ya ah. zane 1 over 4 a yin wayo zane 1 over 6 a yin wayo zane kaza a wayo yana yes ebu hadis na ga alwala'u lahmatun ka lahmatin nasab wani ci ulala ku za ku wannan kawai nan na kan dangi nan a ci gaga bai ma mini na ebe jikini matsayin ya zanen wani giguna wani yana takabudu da na layanin layan yawon ga biyan wacce. zane gigunan waji matan ya zane waji jiguna. alimamu abul abbas al-qarrafi waya ga ga illa al-uqud as-sahiha qad yaltahiqu biha ma yubtiluha lalle agreement na jage na bi mana wace na jage na ko eh jibe la ku na gunyina fama waratha al-warith illa mulkul mawaibi almuntakil anil mawhub zane gigunan adiyanu gigun daga ba zane wa giguna ba sai yandoci na yi mulki unci shift laguna Falata na kudu kama lau ba a matu'uman bi matu'umin ko kwai da kun gici muci goyon gici a hadin na kadaini bil akhar ko man layawo ya kaza wancan so man layawo yi ma'ana zinariya bi zahabi ko eh, zinariya bi azarfe ko ndoci ma sharutu fi taqabut na sharatu ila min lan yawan ganan fa ma ta ahaduhuma ko zaini min abu ta jajali la yajibu taslim wa yabtulu al-aqd wali agreement non dikiyo inyo al-imam Alimami qarrafi wajen bayani ne na ja shift bayan dangi da zai ja gigu ne ko babiyan dukiyo to babiyan kisaso to babiyan hududu nga dabit liman tafil ilay ma kan muta'alliqan bil mal ene ke bayan ene qaida bayan shift la zana gigu wani wani nga yawan ci gaji alaka da bi das anil warisi an daga ba mutunciyar zanen a jiguna wani ko? Hmm. bi taksifi alamihi yabo ya tunke wa maka da mutalikan bi nasu almuwarras wa aklihi ko ya nabi alaka rani bin rayin ya zamuci ko hankali wa shawaci da shawushi layan tafi liwaritin wa shi su bayan zanen a jiguna ba ga ji gane ko ana wai ga ba ban e wannan la na luwa na wace da ba ga jaju guna wafe ti na juji nan wace da ba ga jaju guna ko dukiya na juji fi shago na wace da ba ga jaju guna ene juji mulki nan ya dukiya shi nan wace da ba ga shi a jiki nan a juguna eh azawu ngama da yi kwara da ya lafiya kwara ya biya mu wace da jiyo masu da ba zai yajin guna lan na tsagun ebu kama ya wa ke wani ga atleast ga a da bai fa ko ala ni ba na shir da ba zai yajin guna to sun ba kiwo a decide ya yaji ya ko ga ji kazan ko ji kazan ko ne bata da baga amma ne ya alaka da yawo ini ko furuji shi shawaji li'anuji da sauransu na shita ebogo ezaga aji aji le ogo wa inu jigun ngo wo kemna ojigun ka yuji ne ebogo ini aji en ma lai ni agan yawe ngo le nlo so alwa eza shi wa li anu ji nga ze ngo inu ji kanzan ete li anu boko ngo inu den chi ama eh, wọn inu ji kazafi amma ladi li anu gboro ilu shi kiwa da na ta aji aji zan ta abi jikini ga ngo jikini masayo boy boga ga lali anu aji en bonu gboro zan ki uta a a na ji kiyan sana yi matsayi mun ci ba ku yau ko kuma ɗaga eh, shishi wato nan na efo zuma ya fo guta-guta dondo ga su bayan yin ko jira ne ko kaga yi wujan haila ba ku yau zane ci agreement na ni da yi na mage la operate biyo zane ci biyo ajin ni? na ma ajin ni na zan ga ci mini zai yaji guna bin gwata daga na alkawali na Za ka zan wuji na gadon wani wani nga ba su kun ya sai ci gaba gangani bi execution ya alkawali wuce na lai na jiki yayin na ba hmm. wala waja misali hmm. ni. ẹ̀dà ṣíṣì wọ́n á gbẹ̀ inú gẹ́gà kan lẹ́nà inú rẹ̀ after fọwọ́tà ń lọ́nà òun àti bá gbé àti inú rẹ̀ kó o di fẹ́ ìdájọ́ náà bá bàjí mẹ́tí bá jẹ́ àjẹ́ ní àdèrí tí a ǹgán biye ngan ne ya kuma warisu makamu warisu náà jiguna wanda ji yẹn zanen wajigun na ebogo alikoli na zana jihadi na je tiyan ya feke babu after three three days na mun ga kwasun alikoli wuce fuci gaba gangani duwi no no le kaida na jiki yan wa lotun babwa ebinu wo gbe ke use ke misuse kaida kaida da nani kaida wanja amade bai jin lotuna zan me ga fon kula da agu ba me no on lotuna no ya kaida ji ko gba ogun de dalili alali mu jan can fama yuratu yuratu ma ya ta'allaku bihi yana ajiguna a gigun na gadi alaka biyu nan wa ma la yurasu la yurasu ma ya talaku biyu na ma a gigun na a gigun na di alaka biyu nan gole na sai kai dagu e gigun yawo e buga na gadi alaka biyu wani yawo wace shi da sauransu na bata a gigun ko e gigun yayi miya e na gadi alaka biyu yi mi ye sau shawu kaza kaza dukiya yi mi na a jiki a yan a gigun wuce gangani a gigun wuce sawa ko al karrafi al-qarrafi wa bi qarrafi mai usulu gagarumu wa ga ngo lam yakhruj an huquqil amwali ko hmm. eh, eh, yadda gwamnati tiya daga haki shi ya dukiyo na illa suratan sai sura guba fi alimta ta bayan ɗinin haddul ƙarfi hadin ya ji wa ƙisasin atrafi wa jarh nan da ya ala turafu gabbashi wal jargan da Allah za sabe wal munafi bi amfani fila da ya bayan gabbashi idan shi shi bani nan waza ya waya ko da nan waza ya da zukun fetu a ga ga ya komu luwari kuma kawo muwa rifta ga to yi na jaji gune bi ale ya waya ga eh no haye sa ga to gaskiya eh na zakaza wa zakaza ya ne ga ji yuya ji an ma ji kiyo eh jiya na mashi ta cin da ja jigu ne buga zan shi alagbata wanga wale ne fi different case amma ya biya Allah ya waya ga no sai na ta ni sura ta yi yantakin liwarisi wa ma laisa ta bi malin wato ne ji dukiya bi adili shifa'i galili galili liwarisi bi ma da kala la irbihi ebo de ala egusa ladan ko alayin gbataccen ladan ya cin mutunci na gadan ya ba zannan zannan ne baka zafi na juna wajen na ya cale da ba na saune kiwon ya gama babon nabo azaji kazafi ko? azaji kiyo? Mm-hmm. azaji kazafi na ji za kazafi gaji na sukun zaunci na ma maji kazafi na ma maji kiyo otu a gaga yabo na wuji kan gole a ga gaza na ji kazafi ma tuwa ni amma wa na ya jama ne fijo na sai ga cin dole ga gina fijo ka ja sai ga cula ehe ngole ka ga zan na je libya an wa gama nu sai bo zan da sai ga cin dole ga gina fahimta hmm. fahimta ko bani baban ma in ga gaga sule na wale da na fa baban ma ga gaga in eh, na ji na wale da na nage da ya ci ni hmm? na ji ga ya ci da ciwo gwaji yana ko na ji ma ji kuniya ni baban ma na ga na suka fiye jihajali na ko ma misali a gato na gina gani da yana fe jike mu fe da hajjali in ba a gaga daga nan na giga ji kan fe ma jin hajjali an ne gan zuwa ni no ya ganna ce ka da ko fi zama wa zakaza ji kaza fi ma zai bari guniya da ba kibo Allah za na ji ladabe bai e za ta bai ci a ta bai ci yin nan na lega ya e e ci shi yo mun ebo eba na eba yẹn nan na nfe bele ege inu nfe na ebogo to gina ṣe wujin mọ wa dan ya ma, ko ebo yẹn man ntinyẹ egin nza ebo nza na ji afe be kyan ale gan egi yẹn na feji karuwanci zane ma, nga ole don ko ngwo ya ya na na tsoa ko ji gane wo nga ne gan kuma misali bayanin nan baban mannaki waziwo wa sulemanu wuda alikiyani sulemanu malikiyo wa tsuwani a gaga daga na sule a tsuwani nan saku goyon wujin gafara ya gama zuwa a weto baban ma gaskiya wa za'u bi da kiyo bi da kotu ko bi da ba hukumu ko agabejo àti tó a kó sukúlẹ̀ ojú kẹsẹjọ kẹsẹjọ kẹsẹjọ kẹsẹjọ tó alájájọ alájíyàyà ebo agajíyàyà zèjì àjọ ogun náà jẹ àǹfààní dúkìá ń sì a gàgà ebo náà wọ́n yà sọ ani náà gan sọ ani gan rufẹ́ ani fẹ́ lọ́à. kọ́ńdọ́ jẹ́ àǹfààní ṣe no wuyo ko dole zèjì àjọ ogun náà ebo náà ráyíwọ̀ yà gó hákì ọmọ yìí náà.

eh ya mai ga ba an kuskure ne a da ya diya ya don rayuwa sokoji ba gwayawa na wọ́n máa fi wọ́n mọ́ wọ́n máa kéèjì ẹ̀ndọ́rọ̀ wọ́n máa kéèjì yázaji àmàrà ìwọ̀ gádàlúwà ní ewé na agálábì pàtí ní ẹgbọ́dẹ̀ ohun tí ẹgbùn túyọ káàkiri wọ́n di ewé ohun ti ṣíwọ́ wá ráyìzọ̀ ọ́njí mọ́lórì wọ́n zanen to ya ci ga fagiya nan waya je to damuwa bai ganyiya hmm. zane ya je damuwa zane damuwa le zaye waya waji ogan ya ni guba inu ci de dewo ẹwọn tó na da ne na ẹwọn láwọn tó kàn ci yiri yẹn gbọ̀fà na ne ni wọn àfẹ́ de gbọ̀fà fast ifu da aljanna ìjọba ni amma zanen a wunde ya jiya wunde ya tobu zuni pop wajen wa luto damuwa ga egan guru is normal da hmm. wasi wo so ku fai ma se de ko janka da ma de to sura gi ne o se ah ma ji be gi no ma di buya amma zane ji wala ji wala ji wala ji wala ji wala ji wala o be je gi ni ku ti be de gi wa ku ti be de gi wutanin sai tune kem no wa sai gojin na tanin

zanwaci zai mi dabo zai je giyan gici kamfani ba kawai na ga dubu biyar waga na kewa ta za na gbani waza dubu biyar na kwata zo tuwani da wani yabo na a da tuliya. wagbe oge zangoci dambo ngugi uyo amma zai ji yangi ci tsabe jo e lutu to yake nu sai kawai ce da shi jebe ya ji ce ke waya fa ce lefi ni wa kawai ya e giji gwazu ya giji nda giji gogo shi ya da ya gin wuce ji gwazu na aga za biyu to kufi za shi bai no zai ni na bugi ga yo ta nan amma gaguwa zugun yawa zafi wucin limitin ya giwa shi be ya giwa shi be yin yoyi kawai gwala gina ipata da yana yale na bal emi wani zane je lefa an ba to ala zo ebe nuja ya gun emi na a eh wale ya zauna waga cin sinari irin mele wasu a ɗogon waga irin na jiwa masu ban kwaji misali gbani zane shishi zane one of leading medical surgeons ijiyonin teaching hospital ijiyo nationally and internationally be medical institutions be health school ji na zane ga consult awa awa minti minti wani kewa ga ga so kuge save right go amma da dabara ke mina yaji ci be ji ni alita kan birkete jo na gwaza na budan ce jin so wo fe shuti za no fe tu wabin ra'ayi zane jiwa lati risk ba ni da wuwe zane kawai yi nan wabin asara na wallalu ya government gani bai zane wace yin yawon na wabin zane wace wanda gani training na wace shani nan Kunja, wasu gayi baba ɓaye daga na daga na sakwai yawon jiwon ci bai yanyi ci yiwu lolo asibiti lori kewa fún lolo makanta ewo school fees ni a shi bobo ni a indomi ni a shi na ga duzuna ni a keke ni a shi bebi ni a shi na ga titina ni a toy ko ne pata wejin na za kawai ejo to nga je waje awun to ladaba no to duzuna fu to dugu bo to be do mo ya to waya wace jinna nursery primary secondary islamiyya hadda extramural class indo gishi evening lesson pata wala ne jibari jinna to degree shi ji kwanto masters ji wan wace sami ti fe shu tu fe tu ino ma ko kwami mo maji wobia what do you think yo na galla de bre ni ona ma de to amfani ba wani hmm ta my only son nga ile kaku na ga gani wa cuji tafsiri ani na nga wa yoga boko haramu aji masiba ti tenja ta nga ile don ko ebogo wa le gan yen na wuje ne da ga zuzuna ga ci sholu wa raizo an ja adikiyo wa daliki ya yo fete mi jomi ya diya mu la yazalu muslimu fi fusati min dini ma lam yusib man harama muslimi a kun kiya mu adan ba go na ji ma kun la kwato ya yayin haramu nan ko ji ana ko ya bugo dai bayani ci da don ya tiye ga wucin wallahi alam subhanaka allahumma bi amrika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sabun eh ko a amati sumunun eh,